This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jimma ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. A makon gobe idan Allah ya kai mu kotunan sauraron kararrakin zaɓe a Najeriya za su fara aikinsu kamar yadda wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya aiko da rahoto. tilas duk wanda yake ganin an kware shi ko kuma yake zargin an tafka maguɗi ya kai ƙara irin waɗannan kotunan? cikin kwanaki 21 bayan hukumar zaɓe ta bayyana sakamakon zaɓe. kotunan sauraron kararrakin zaɓe za su fara aiki don yanke hukunci kan korafin zaɓe na zargin tafka gudi a matakai daban-daban. PDP ba za ta kai kara kan sakamakon zaɓen shugaban kasa ba a halin yanzu. Ta ce za ta shigar da kara kan zaben jihohi da dama da suka haɗa da Imo, Kaduna, Kano da Nasarawa. Menene tasirin waɗannan kotuna Barista Zubairu na mama lauya ne mai zaman kansa Abuja. Sun samu hujjoji da suka gamsar da su suna iya soke zaɓe suna iya ce a koma a maimaita zaɓe a wasu mazaɓu ko ita kanta zaɓen ma gaba ɗaya ta soke ta a maimaita gaba ɗaya ko ko a'a wani da ake tunanin shi zaben nan ba shi bane wani ne daban bisa hujjoji da za a gabata a gare su zai kasance nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya to mun gode nasiru a can kasar sudan kuma ana ci gaba da kirga ƙuri'un da aka kada kwanaki hudu bayan an yi zaɓe zaben da ya fuskanci rashin fitowar jama'a da kuma ƙauracewar da jam'iyyun masu hamayya suka yi a yayin da sai kusan ƙarshen wannan wata ake sa ran samun dukkan sakamakon zaɓe ana sa ran shugaba umar albashir da jam'iyyarsa ta national congress wadda take jan ragaban mulki su ne za su sami nasara a saboda cewa zaben da jam'iyyu masu hamayya suka yi zaben kwanaki uku da aka fara yi a ranar litinin an ƙara wa'adansa zuwa ranar alhamis domin cike gurbin rashin fitowar jama'a shugaban hukumar zaɓe muktar al-assam ya ce akwai yiwuwar shugaba albashir shine zai lashe zaben ko da yake idan bai samu fiye da kashi hamsin daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa ba to za a yi zaɓen fidda gwani ya ce za a bayyana sakamakon zaɓen da zara an same su daga rumfunan zaɓe to amma ya ce a ranar bakwai ga wannan wata na afrilu idan allah ya kai mu za a bayyana sakamakon ƙarshe ana ci gaba da kai hare-haren taron dangi da jiragen saman yaƙi ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudi arabia jiya juma'a aka ci gaba da yi a ƙasar yamal yayin da ita kuma ƙungiyar alka'ida ta samu nasara a gabashin ƙasar jiragen saman yaƙin ƙawance sun kai hare-hare a birane da dama ciki har da sana'a babban birnin ƙasar da birnin ta'is birni na biyu wajen girma a ƙasar da kuma birnin adan mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar sojojin ƙawance suna na 'yan tawayen ƙungiyar houthi waɗanda ake tsammanin suna samun goyon bayan ƙasar iran jiya juma'a ministan harkokin wajen iran mohammed javad zarif ya gabatar da wani shirin samun zaman lafiya a yamal ga majalisar ɗinkin duniya shirin ya tanadi kawo ƙarshen dukkan hare-haren da wasu ƙasashe ke kaiwa da kuma komawa ga teburin shawarwarin samun zaman lafiya da batun kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a yamal ƙungiyar alƙa'ida tana amfani da rudamin da aka samu a ƙasar wajen ƙarfafa matsayinta a gabashin ƙasar domin kuwa jiya juma'a mayakan kungiyar alka'ida sun kai su mami wani muhimmin sansanin soja a mukalla babban birnin lardin hadramawad jami'ai sun ce 'yan tawaye sun kwace tankoki da na'urorin harba rokoki da kuma wasu ƙananan makamai haka kuma a jiya juma'a shugaba obama na amurka ya zanta da sarki salman na ƙasar saudi arabia ta wayan tarho fadar shugaban amurka ta white house ce shugabannin biyu sun yarda da bukatar da ke akwai na bakance rikicin yamal ɗin a siyasance da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya juma'a wani bam ya fashe a harabar ƙaramin ofishin jakadancin amurka a birnin irbil da ke arewacin iraq a wani harin da ƙungiyar islamic state ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kaiwa wata kungiyar da ke nazarin bayanan sirri da cibiyar ta ke nan amurka da ake cewa intelligence group da turanci wadda take nazarin dandalin yanar gizon 'yan jihadi a jiya juma'a ta ba da bayani ta shafin twitter cewa kungiyar islamic state a lardin kirkuk ta yi ranar cewa ita ke da alhakin kai harin na harabar karamin ofishin jakadancin amurka jami'an kurda sun ce harin ya kashe akalla mutane uku da raunana wasu mutane biyar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi da harin kuma ta miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su haka kuma an ba da rahoton jin jin harbe-harbe baya ga tashin bom ɗin an kai wannan harin ne a yayin da munanan tashin bama-bamai suka girgiza bagadaza babban birnin irakin a jiya juma'a jami'an kasar iraq sun ce izzat ibrahim alduri wanda aka daɗe ana neman sa, kuma wani shugaban 'yan Sunni 'yan a iraq ɗin wanda kuma makarrabin tsohon shugaba saddam hussein ne an kashe shi a wani harin soja rahotannin da aka samu jiya sun ambaci gwamnan lardin salahuddin wato lardin salahuddin ra'id aljaburi yana faɗin cewa sojojin iraq da 'yan yakin sa kan 'yan shiya ne suka kashe alduri sun ce an kai hari ne a tsaunukan Hamrin. Gyawar da ake kyautata zaton tashi alduri din ne tana ɗaya daga cikin ayarin 'yan ta'addar da aka kashe gwamnan ya bayyana cewa shi Izad ibrahim a zaman wani babban hamshakin kungiyar islamic state a saboda aka kashe shi da aka yi babban koma baya ne ga kungiyar a baya jama'an iraq sun taɓa ikirarin cewa sun kashe shi Izzat Ibrahim ɗin, to amma a wannan karan ana da shaidun hotuna. Jiya Juma'a aka rarraba hotunan da suka nuna gawar shi Izzat ɗin. Haka kuma wato a shafinan dandalin yanar gizo, gawar ta yi kama da tsohon mukarrabin na Saddam Hussein da alamun jan gemu da kuma sajensa. Haka kuma alamun hotunan sun nuna gawar mutumin da ba shi da wasu haƙoransa na gaba. Yanzu haka dai ana gudanar da gwajin ƙwayan halitta na gado. da ake cewa dna da turanci domin tantance ko gawar tashi ce ko wato mutumin da ake zargi da laifin shiryawa ko kuma zama kan wa'uwar game ga tawayen da 'yan kungiyar islamic state suke yi a zamanin mulkin marigayi saddam hussein shi izad din shine mataimakin shugaban kasar iraq Shugaba Barack Obama na Amurka ya faɗa a jiya Juma'a cewa ya kamata Amurka da ƙasashen Turai su ci gaba da amfani da takunkumin da suka azawa a ƙasar Rasha har sai zuwa lokacin da ita Rasha ta ƙaddamar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a ƙasar Ukraine. Ita kuma Rasha ta yi kashedin cewa isar sojojin leman Amurka domin baiwa sojojin Ukraine horo zai dagula al'amura a yankin. Amurka da ƙasashen Turai sun azawa Rasha wasu takunkumi tun lokacin da ta kamface yankin crimea daga ukraine a bara da kuma goyon bayan da take bai wa 'yan aware a gabashin ƙasar ta ukraine labaran duniya aka gama saurara To madalla, yanzu kuma sai shirin a bar ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi yake kawo rabon wani. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Na bari ya huce wanda kuma ga ga mai abin ya dawo ba. Ah, dama ai <laughs> shirin ki ne Halima. Ina hmm. ina ai da daga nesa suke jin ka can. <laughs> Ibrahim a cikin studio. Amma gaskiya Ibrahim ka san ni da masu saurare muna bin ka bashin labarin shayin nan na Nijar da ka sha. wanne kenan oho ban sani wani labari a din da ka sha kan iyaka a Nijar <laughs> wani dan guntun shayi da kace <laughs> wanda bai faduwa ko ya kamata dai ka daure mm, a wanda bai faduwa kuma sale shehu sale shehu ashaka yace santin nan na nama mm. nashi kawai ka fada to ka faɗi naka ma in yana da shi sai ya faɗa na ba shi fili ya zo ya faɗa inda har akwai wani abin da ya faru magamancin haka <laughs> amma akwai abubuwan da suka faru a cikin ofishin na halima To. Daga dawowa ta zuwa yau. To. Bari da ja baki na tukuna daga ina za mu faro. <laughs> To da gaishe gaishe malam Iro. To bismillah mun karkada kunnuwa. iya to da farin harko ga gaisuwa wannan hili na abari ya huce zuwa ga Muhammad Hamad Iknan da iyalan shi a Agadas. haka kuma muna taya su murnar dar ma'arman diyarsu zainabu muhammad da za a yi a yau asabar goma sha takwas ga wannan wata tsakaninta da angon tasidi tabo tabo allah ubangiji sa a yi lahiya a gama lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga mutari kyale-kyale a magarya da hadi a rediyo garkuwa maradi da suleiman tela da saja isa a babban mutum da mammani dillalin dabbobi a magarya ga kuma wata gaisuwar ta'aziyya zuwa ga kasin mutari dan jarida a jamhuriyar nijar dangane da rasuwar ma'aikin shi a damagaram allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi shi kuma kasin da duka yan uwan shi allah ubangiji ya sanya musu zukata ya kuma ba su haƙuri da dangana. Amin sama amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga Malam ahmadu makaranta a Kebbi da iyalan shi Hajiya Husainatu da Hajiya Sa'adatu da Hajiya Fadima da kuma aminin shi Sani Abdullahi Dan Baturiya da Watan duk suna nan lahiya. Talima a gaba sai gaisuwar Alhaji Abdullahi Bono zannan Bauchi a muna mika sakon fata alheri kwanakin baya suka aurar da 'ya'yansu hafsat mami da kuma nusaiba allah ubangiji ya bada zaman lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga controller na custom aminu abba sai dc muhammad dan sako wato shetiman sako kenan da mai mataba sarkin sakwa alhaji mustapha muhammad binni sai wamban gusau comptroller abu bawo gusau tare da duma bala birniwa da fatan kunanan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga alhaji uba fanshin direban dangote wanda ke mai mararrabar gumau ko kuma ce magamar gumau kamar yadda aka saba fadi a jihar bauchi sai alhaji baban tayo dan kwangila kwantagora tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya dan gaisuwa zuwa ga dcp gimba manu dumbulwa wato mataimakin kwamtola mai kula da gidan kurkuku na baucin yakubu tare da dr adamu isa wafa a kanan dabu sai mala abdullahi kafa ba takalmi a bauchin yakubu ko da yake ban samu ganin sa ba ma wannan to in ka gaida kafa ba takalmi sai ka gaida zarmal tayo ah, wada zarmal tayo kwarai kuwa kamar kina nan dama zan gaida yan majalisar malam isa gwamnati <laughs> da dukkan yan majalisar sa cikin sa da shi wada zarmal tayo akwai wani lakanin sa ni na manta yadda ake ake ake faɗa lakabi zan ce sai na ce eh, lakabi lakabin <laughs> da ake masa ina jin ko man gyaɗa baka kwanciya ko menene ake waɗa ne baka bacci ko baka bacci haka ake man gyaɗa baka bacci baka bacci na indo man gyaɗa baka bacci <laughs> ina fata dai na faɗa don ban faɗa daidai ba to a gafarce ni ga ɗimbin gaisuwa nan zuwa ga alhaji mohammed a sabo turakin giya da shi ma a jihar bauchi tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya haka kuma ba za mu manta ba da kon tsaya nan <laughs> dawa <laughs> mai sauraron mu da ko wane ne ba dai na san kisan ko wanda nake son Musa na Babal Duba. To kaji Halima ce ta faɗa. Akwai wani malam mamman mai yankan harce yana age. Mm. Ya kira ni ya ce yanzu tun da dai abubuwa sun canza a Najeriya Allah da mm. naman nan da muke ta faɗi mm. daga age zai tashi. zai tafi har babal za shi yace sai ya je wai ta in za a babal ta ina ake bi na ce in dai za ka bauchi dai ni na san akwai kwana babal ka tsaya a nan ka ce ina <laughs> wallahi yace to sai ya ɗanɗano naman nan kuma sai ya kira ni ya gaya mini <laughs> sai ya baki labari kenan mm, inda ga su barista ma suna <laughs> suna manta jaka da su babbar jami'an jigawa ai ka san naman babaldu ya yi babaldu <laughs> ya yi nama kai da walakin kam <laughs> da alama mm. <laughs> Esperando sannu da zuwa lallai ka dawo masu saurare za su ce haba yanzu mai hilin ya zo amma kullum amma kullum sai ta sa mana wani kiɗi gashi nan haba lallai wani kiɗin me adadde ne ba eh. wanda ma zai san <laughs> ba wanda zai san ah, bambanci zan ci a'a gashi nan halima na'am wato kin san Ba a babal da kaɗai ake santin nama ba. To Malam Ido. <laughs> Oh, <laughs> ka tuna ranar zaɓe na aka ci tsire a ofis. <laughs> Wallahi Usman Kabara, wai ya ce wai an soya mai, wai kuda ga an soya mai, <laughs> ya <laughs> zumci eh wai da ya kalli so ya kalli mai sai ya ce ka ya ce ranar cin daɗi rai ba bakin komi ba ne <laughs> wannan shi ne bara shiga ja ci daɗi to ai biki san ma wanda ya babban santi ba kai ne a'a Halima ai ni ban ce kala ba Mamun Lalo mm, ni koma gefe kawai ne tukuna na danna air recorder ta da zan sa ne ma amma na ce da yin faɗa min kwana ka dauki tsinken tsire ta ka mai da tsana kana ta jujjuyawa kana <laughs> kana ta <laughs> wato in ana maganar santi mm. ke sa akwai akwai wasu mawaka da suka yi suna a zamanin da zan ce amurkawa ne ana kiransu cool and the gang <laughs> Ina tuna ha. Yawwa. Lallai lalu Wato inda yi ga jace kul an na wato sai da aka fara wato um, Mahmud dai idai ɗauki tsinken tsiri. Kuma yana tsaye. Sai zari sai fara ci sai koma jikin sai koma jikin wando a tsaye sai jingina a jikin wando <laughs> kawai sai dubi jama'a sai ce ka wallahi kul and the gang fa da su yi wasa <laughs> a su wane ne kula mawaka kul and the gang ya ga cewa za su yi wasa ah, amma dai bai san ko a ina ne za su yi ba <laughs> a ina ne za su yi wasa na aka ce to ai ba wanda ya sani <laughs> kai kai ka sani a ina ka ce wallahi za su yi wasa kul an <laughs> riga ai ban taba wato ai suna ɗaya daga cikin mawakan da na fi so a duk duniya na tuna ha abubakar janedi ya tashi ya ce to kul an riga ya dauki tsire ce kun ga wannan shine kul din a ah, shine gang din ya dauki kwalbar ruwa ce to ga kul saboda ah, saboda eh, saboda akwai dama ga tsire ne ga ruwa aka zo aka ajiye shine ce to abubakar janedi ya ce to kul an riga ko eh ce to Tsiren tsiran nan shine gang <laughs> eh. cool kuma shine <laughs> shine ruwa kuma shine ruwa da aka ajiye a wannan wurin wato ranar mutane aka rika dariya wato idan mutum yana wurin wato cikinsa sai ya ci ciwo dan dariya Ibrahim ni dai ina so ka daure sau ɗaya ka waɗi santinka duk duniya ta ji kai da bakinka ba ni na hada ba na me santinka dai da kai a ina ko da kake ta yi a ina ko wanda kai a wajen zaɓe ka daure ka bismillah ne kin sani sai ki bada na riga na na ce na baki fili ai matsalar duk waɗanda kai santa a gaban su ko an hmm. tambaya sai kawai ka ji suna <laughs> dariya kawai amma ba mai faɗi. To su faɗa dai in dai akwai dai wanda ya ga nayi wani <laughs> abu dai ya faɗa ni dai na bashi izini ko ma wani ne. dai sala dai ya ce shi dai na shi aka faɗa. Ni dai na bashi izini <laughs> in dai ya ga wani abu ya zo ya faɗa. Yanzu ma ai ɗazu a jiya ne jiya jiya juma'a ko. Hmm. ai Muhammad ya kurbi hura sai na ji ya kyautar dala dubu kuma ya sake kurba ya ce ya zan yi wato ke sa abin da ya faru ne wai da ya kurbi fura ne sai ya ce ma sai ya ce ma Jamila in ta san abin da ake nufi da farau-farau ga dala dubu ɗaya nan da <laughs> faɗa masa sai sake kaiwa kurɓa da ya juya sai ga ina dariya sai ce mm, mm, na fasa ai da ka ce Jamila sai na tuna Jamila ma akwai wani santi da ta taɓa yi Ibrahim ana zaune ana cin abinci eh. majalisar nan dai ta ci abinci hmm. kawai jamila sai algaragis ce algaragis da fulawa ake yi <laughs> me algaragis <laughs> algaragis wani um, kasan a cikin shirin yau da gobe muna da hilin da he da hmm. na a ciki ne halima abdullahi ta yi magana ta koyawa mata da za a yi algaragis yawa hmm. shi ma yusuf harande tun yaushe Yusuf Harande yake zuwa ofis amma bai taba ganin hotunan hajiya gamba a jikin bangona ba. <laughs> Sai ranar. <laughs> Sai ranar tuwon masara ne da miyar kubewa. Hmm. Ya ana ci ana ci kawai sai ya ce kai waɗannan hotuna. Waɗannan hotuna ‘yan uwanki ne ko kuwa na ce wasu masu saurare ne wasu kuma ‘yan uwa ne wasu na san su wasu ban san su ba. Sai na ce kaga wannan na ce hajiya gamba mamman ke ne ce la hajiya gamba mamman ce ya zo ya sai ya taso ya bar tuwon ya zo ya ce la ita ce kuwa hajiya gamba ce na ce eh, ai ma hajiya gamba ce sai du a kusa da ita ya ce la ga an abu ga an abu ya ce wannan an abu to ita ce a Nijar a zango suke <laughs> Ali ba za mu ja birki lokaci ya kawo jiki sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana <laughs> To masu aro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. A makon gobe idan Allah ya kai mu kotunan sauraron kararrakin zaɓe a Najeriya za su fara aikinsu. Duk wanda yake ganin an kware shi ko kuma yake zargin an tafka magudi, tilas ya kai ƙara irin waɗannan kotuna cikin kwanaki 21 bayan hukumar zaɓe ta bayyana sakamako. A can ƙasar Sudan kuma an ci gaba da ƙirga ƙuri'un da aka kada kwanaki hudu bayan an yi zaɓe. Zaɓen da ya fuskanci rashin fitowar jama'a da kuma ƙauracewar da jam'iyyun masu hamayya suka yi. A yayin da sai kusan ƙarshen wannan watan ake sa ran samun dukkan sakamakon zaɓe, ana sa ran cewa shugaba Umar albashir da jam'iyyarsa ta National Congress wadda take jan ragaman mulki su ne za su samu nasara. a saboda ƙauracewa zaben da jam'iyyun masu hamayya suka yi. An ci gaba da kai hare-haren taron dangi da jiragen saman yaƙi ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia jiya Juma'a a ƙasar Yamal, yayin da ita kuma ƙungiyar Al-Qaida ta samu nasara a gabashin ƙasar. Jiragen saman yaƙin ƙawance sun kai hare-hare a birane da dama, ciki haddasa na babban birnin ƙasar. da birnin Ta'is birni na biyu wajen girma a kasar da kuma birnin Adam mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar Sojojin ƙawance suna auna 'yan tawayen ƙungiyar Houthi waɗanda ake tsammanin cewa suna samun goyon bayan kasar Iran. To da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in Allah yadda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani. a madadin sauran abokan aiki a nan birnin washington dc da suka kawo muku wannan shiri julie lethas gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu bello habib garanci ne nake cewa salamu huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.